abin da nake so 'yan ƙasa su sani shine eh, wannan doka ta kasafin kuɗin bana eh, mizaniya wannan shekara ta gabanmu ya shahi 'yan nijar duka gaba ɗaya ba wa'yansu ne kaɗai ya shafa ba kenan in akwai abin da zai cuta ma 'yan ƙasa su duka ne ya kamata a ce sun gane shi kuma sun yi mishi magani mantar zoman nan ta jiya kowa shaida cewa wanda suka yi ta mutane ne na jam'iyya guda kenan zancen bije hujja ce aka samu na a yi zanga-zanga kuma ta koma tarzoma haka nan ne aka gayyade abun kuma haka aka aiwatar eh, ina so a gane da haka banda wannan lalle bana mun ɗauki waɗansu matakai eh, wanda ya kamata a ce yau da shekara goma sha bakwai ƙasarmu ta ɗauka tunda eh, eh, wannan eh, tva da muka sa bisan waɗansu kayan masrufi su tun directive ta yomuwa ta alif ɗari tara da gomiya tara da takwas ne ya kamata a ce mu ma mun aiwatar duk sauran ƙasashe sun yi haka mu ne kaɗai muka yi saura amma tun da ana zaman tare battayewa ne a ci gaba da ƙiya eh, eh, aiwatar da dokar da ta shahi kowa kuma matakai ne wanda lalle duk inda aka ƙara haraji eh, babu daɗi sai dai duk kuɗi na ƙasa daga haraji suke mun yi su daidai ruwa daidai tsaki ba mu yi su ba da tsanani Eh, abin da muka ƙara ɗan ƙalilan ne wanda kuma ba zai sanadiya wani abin da zai ji ma 'yan ƙasa eh, minister da Finans ya ba da misali da yawa ne ma jiya na ɗan ba da eh, shi ne muke so 'yan ƙasa su sani daidai ne a ce 'yan fara fula sun yi magana kuma sun goda sun ƙi waɗannan matakan da aka ɗauka hakanan ne demokrasiya ta gada shi yasa da suka nemi izinin su yi zanga-zanga su yi jerin gwano kuma su je su yi mitin ba mu ki ba sai dai mayar ya ce musu eh, saboda irin labarin da muka ji waɗansu suke shirya eh, mun hi son ku yi shi plastumo babban wuri ne babban hili ne inda nan ma an saba irin wannan abun kuma jerin gwano za a yi daga tare musulman ha aje can plastomo. babu laifi cikin wannan su da kansu an fara fula sun amince da haka kuma suka ce ba ma za su yi jerin gwano ba eh, ma za su ta can plastumo su yi mitin ɗinsu sai dai mutanen da muka ce muku dama muna da masaniyar cewa su niyar su su je su kunna wuta cikin majalisar dokoki suka yin haka kuma suka je suka kutsa suka yi yunkurin su shiga majalisar dokoki sun yi fama har ma sun samu sun yadda eh, tayoyi cikin majalisar sai dai aka hi su aka kore su to kenan kun gan labarin da muka samu kenan ya tabbata wa'annan mutanen kuma mun san su dama a labarin da muka je 'yan lumani ne suka yi wannan yunkurin kuma jiya 'yan lumani ne suka yi zanga-zanga su ne suka yi faɗa da eh, eh, jami'an tsaro Eh, eh, mai shuranan whatsapp da duk abin da ya shahi eh, kafafen labarin nan ya san da cewa jiya da mutanensu na turai da na amerika da na diaspora sauran kasashe na afirka jiya su ma da kansu suka halara ta inda suke kuma suka kawo gudunmuwansu na su ba su hamzari su ci gaba su kada wannan iko su je su kunna su cinna wuta cikin asamble saboda tun da aka yi abin da ya faru yau da shekara biyu a burkina mutanen lumana ba su da wani mahalki sai su samu iko ta hanyar ƙarfi ta hanyar zanga-zanga ta hanyar kunna wuta jiya kuma sun shirya kowa ya gansu motocin da suka ɗauki eh, essence da suka ɗauki tayoyi suke kawo mutanen 'yan lumana mun shaida su muna da lambobinsu kuma za mu nemi masu su eh, mutanen da suke fada da suke magana muna da rijista ɗinsu diya dukansu mutanen lumana kenan an rabu da karsana aka bigi guzuma shine jiya lumana ta yi eh, kagan dai ko ba komi kagan irin wutan da aka sama hanyoyi wannan ƙasa ce wannan kuɗin ƙasa ne su ban san amfanin da suka samu ribar da suka samu da suka kunna wannan wutar suka tada wannan hayakin kuma suka wa ƙasa wannan asara ni ban gan menene masaluhun su cikin wannan ba wallahi ina siyasa kuma lokacin da muke tare da su a da ba mu taɓa yin wannan abun ba eh, tunda don ka toye gudron ban san menene amfani kai kace samu sun kakkarye motoci sun karye ma polis mota goma sun karya ma mutane a yadda mu muka yi eh, kilgon eh, suka karya ma mutane mota hudu eh, sun ji ma polisiye sun karya bitar na seni akwai wurare da haka da suka banna kaɗan kaɗan akwai inda suka yunkura abun bai nasara ba jami'an tsaro mutum ashirin da uku ne suka ji rauni a cikinsu hudu suka yi rauni mai tsanani kuma suka kwance suna jinya yanzu haka likita in ka zo ka tambayi eh, izini eh, ka je ka yi zanga-zanga ka yi jerin gwano ko taro irin wannan akwai sharuɗan da aka aje maka kuma in ka rattaba hannu Cewa ka ce ni na yarda in amsa da duk abin da ya wakana akwai wata ƙungiya ta fara fula wanda eh, ita ce ta ba da sunanta kuma a ƙarƙashin inuwanta ne aka yi wannan wannan ita na riga na rushe ta kuma masu ita za mu bin su kuma za mu hukumta su daidai yadda doka ta tanada eh, sauran mutanen da eh, suka taka wata rawa kuma muna da dalilai a kansu su ma za mu kama su kuma za mu gurfanar da su kuma a hukumce su daidai laihin da suka yi babu wata kungiya ta addinin musulunci da ta yi firice akan wannan akwai mutane haka wanda suka yi kuskure suka yi magana ba tare da sun gane komi ake ciki su dai eh, an ba su bayani eh, na siyasa da gangan domin a kawo rudani a cikin hankulansu kuma suka fada kamar kuda cikin katsari ba tare da sun yi nazari ba suka gan eh, ko ne ma'anan wannan maganar ni na hadu da ƙungiyoyin musulmi akwai wanda na haɗu da su ranar juma'a da ta gabata wa'ansu yau ne za ni haɗu da su sauran gobe in sha Allah duk manyan-manyan ƙungiyoyi za mu sadu da su kuma mu kwatanta musu abin da ake ciki. Bije abu ne wanda bai da nasaba da wannan maganar ta doka wanda ita cikin Code de Zempo take. Wannan dokar ta Code de Zempo mai zancen raba gado tana nan tun da muka samu incin kanmu kuma ba a san da zamanta ba. Hanni a matsayina na minista wanda kuma ɗan siyasa ne ban taba sani akwai ta ba kenan abu ne ne wanda in ma yana nan ba wanda ya san da zaman shi sai iyalan mutanen da in suna da ƙaddarori masu ma'ana in suka rasu ana aiki da ita abin da 'yan ƙasa ya kamata su gane wannan dokar dama tana nan sai dai abin da ta tana da a keɓe cikin magadan mutumin da ya rasu an rage shi yanzu da wani ɗan hamshi haƙin ɗan kasuwa ko shi na Nijar ne ko ba na Nijar ne ba in shi aikin shi nan Nijar ne nan ne yake aikin nashi na kasuwanci ya rasu eh, in aka raba gado cikin magadan nashi kowanne ana ɗauka cikin kadirorin da ya samu kashi bakwai cikin ɗari bana mun rage shi Eh, ministère da finances direction general ta impo ta rige shi ta mai da shi kashi fudu eh, cikin dari wannan ne mataki sabo guda da aka ɗauka kuma banda wannan akwai wani da aka ɗauka shi kuma abin da ya ce nan gaba in mutum ya mutu kuma haraji yana bin shi bashi eh, za a amshi daidai bashin da haraji yake bin shi sa'an nan a raba kuɗi tsakanin magadan nashi wannan ne matakai biyu abinda 'yan ƙasa musulmi masu tsoron Allah kuma wanda suka yarda da Allah kuma masu bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sani shine babu zancen talaka don ya rasu aje a amshi wata dukiya cikin abin da ya bar ma yaran shi gado in aka ce za a yi haka ina ne za a samu mutanen na service da zampo wanda za su yi wannan aiki ina ne suke kenan kowa zai zama na empo tunda ku duba ku gani mutum nawa suke rasuwa kowace rana a duk cikin faɗin ƙasar mu ta Nijar ana tsammanin zai yi ne a aika ina a ƙasar taskar can arewa da termit don wani balarabe ko buzu ya rasu a je a ce mishi awakin naka da ka bari nawa ne har ma gwamnati ta samu rabonta subhanallah jama'a ya kamata in mai magana shi bai da hankali mai surara a ce yana da hankali wannan sheri ne na lumana na ƙarya wanda kuma suke so su kawo rudani cikin kanun musulmi ba a taba zancen haka masu wanda suka mallaka kadarori da yawa wanda suke cikin bank droit de mutation wato Eh, da a canza takardu bisan sunan wani yake mamacin bisan shi ne in za a da shi bisan sunan magajin akwai wani durwa da ake biya ne aka mai da shi eh, hudu cikin ɗari to su wane ne suke da kadarori wanda suke bank Hal ma a musu takardun da za a hidda sunansu su bayan sun rasu a bama magadansu nawa ne 'yan nijar haka amma akwai wanda ba 'yan nijar ba masu wanda suka mallaci kuɗi kuma suka yi shi nan mu Nijar. Kenan su in suka rasu, in kuma za a ba magadan nasu tana wa su zamanto ‘ya'yansu ne, tana wa su zamanto wa'yansu mutane ne daban. Akwai haƙƙin gwamnati, haƙƙin ƙasa da ta riƙe ka, ka samu ka walwala har wannan dukiyan ta ƙaru. Akwai haƙƙinta kuma kowane magaji za a keɓe kashe hudu cikin ɗari bisan ƙaddarorin da zai gada. Mm. ko ma ɗan Nijar wanda ya mallaki dukiya babba mai ma'ana wanda yake da kuɗaɗe a banki wanda yake da titir na gidajen nashi shi ma a banki kuma ya rasu dole a mai da su a kan sunan magadan nashi to in aka raba gado kowane magaji ya samu kasafin da Allah ya fore mishi za a keɓo kashi hudu cikin ɗari dama ana yin shi don ya shahi mutane ɗan kalilan ne ba a san da zaman shi ba har ya zaman to har mutane masu kamata ba su san da zaman shi ba amma su masu arziki wanda abin ya shafa sun san da zaman shi kuma suka ji daɗi da aka rage musu wannan haraji babu ƙungiya da ta yi taɓa furici ta ce ita ba ta yarda ba waɗanda kuma muke gamuwa da su mutane ne masu hankali kuma wanda addini ya ratsa jikinsu wanda kuma sun san Allah suna tsoron shi duk mai hankali da ka ba wannan bayani yana ganewa kuma shi kenan amma wanda ya ƙi ganewa yana da wata hujja na siyasa kuma ya je yana maganan da bata dace ba shi za a hukunta shi amma mu a Niger musamman wannan gwamnati musamman shugaba Isufu Muhammadu mun darasta addinin mu mun ba ma eh, malumai da sarakan gargajiya ɗaukaka hiye da kowace gwamnati kuma tunda na zo wannan gidan ina shawara da su babu mataki guda wanda ya shahe su koko eh, na gan ya dace in musu zance a kai inda ban kiraye su ba kuma na ba su girman su na yi shawara da su kuma haka za mu bi saboda addini mu su ne suka rike shi kenan mu ba mu da kowace matsala da ƙungiyoyin addini wannan matakin da muka ɗauka 'yan siyasa sun so su yi amfani da shi amma da yake mu ma muna da baki muna da ƙwaƙwalwa muna iya muyi magana za mu kiraye su da girmanmu da girmansu mu yi magana a kan hankali kuma mu fahimci juna inda akwai rudani mu tada mu kashe wannan magana kowa ya koma hankalin shi ni mai kishin demokrasiya ne kowa hasani ni ni na yi gwagwarmaya domin demokrasiya ta ciɗu a wannan ƙasar ni ba yau ba ne nake kishin demokrasiya duk abin da zai kawo ma demokrasiya tarnaƙi za ni kalubalance shi kenan wannan gamin su da kansu za su yi lissafi za mu yi magana da kowa za mu ga abin da ya dace in muna da bayani mai ni baya mini ciwo mutum ya zo ya zage mu yi gai abin da ya ga dama wannan ba ruwana da shi demokrasiya ce na san ba ta rage mini komi ba tun da muke nan ana zagin mu ana shere sheri ne ya rage mumu mu ne ya rage bai rage mumu komi ba in mutum yana yin shi tsakani da Allah kana amfani da abin da ya gaya maka kuma kenan kana iya in akwai ma wani kuskure da kai ka gyara shi mu ba mu da matsala da demokrasiya amma ban gan ba menene alakan ƙungiya ta farar fula wanda ta ce ita tana karin hakkin mutane da suke sarrafa lantarki da suke sarrafa eh, telefon eh, cellular da sauransu da ta je ta cinna wuta a assembly national ban ga abin da alaka da take tsakanin wannan abun biyu ita wannan ƙungiya abin da ya kamata ta yi eh, ta je ta kare masu amfani da na'irori ta je ta yi magana ta ce matakan da aka ɗauka za su kawo ma caduwar abin na na'urori matsala in ta gayi wannan kuma ma ta zarge mu da hana da sauransu duk babu matsala amma ta sa mutane su ɗauki tayoyi su je su yi yunkurin su shiga majalisar dokoki su kunna wuta ban ga alaƙa abubuwan nan